صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam yau muna ranar litinin wanda ya dace da uku ga watan ramadan shekara 1446 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga garin makka zuwa madina kuma ita ce rana ta uku ga watan uku shekara ta 2025 ba miladiyar annabi isa mu da sake saduwa da juna wadda majalisi mu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zamfo plaza foundation wanda yake unguwar zamfo a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin raguwar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan kwan suna biye da mu mun tsane karshen aya ta 33 yau kuma in Allah ya yarda za mu tashi farkon aya ta 34 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul ahza a kafin alarama ya karanta dab da in zauna karatu na samu sako daga mai girma ciyaman na wannan kasuwa alhaji salis umar garu kan cewar ya dauki nauyin ya da wannan karatu a gidan rediyo za su aiko da sunan gidan rediyon da lokaci za mu gaya mutane muna addu'a ga mai girma man Allah saka masu da alkhairi Allah ya ƙara tsare shi hidima da ake ta al'umma ubangiji ta ala ya karba Allah ya kara albarka Allah ya sa inda aka fara wannan shugabanci lafiya Allah ya sa a gama lafiya za mu tashi faɗin Allah ta'ala wa zukurna ma yutula fi buyutikunna min ayatin lahi wal na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا wannan aya ita ce cikon ayoyin da ubangiji ta'ala ya saukar a wannan sura yana mai isar da saƙon wasu ladubba ga matan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma muka ce ragowar matan al'umma sun shiga cikin wannan koyarwa din madafar ba su wannan ladabi shine domin su dace da kyakkyawar rayuwa ta duniya da kuma rayuwar alkiyama Allah ta'ala ya musu rahama a yinin gobe alkiyama to bayan Allah ta'ala ya gama faɗa musu manufar kawo waɗannan dokoki a kansu a ayar da ta gabata yace inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tadhhira sani dai manufar Allah ne kawo muku waɗannan dokoki shine dan ya tafiyar muku da dukkanin datti ya ku iyalan wannan babban gida ne iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa yutahhirakum tatheera kuma ya tsarkake kuma tukar tsarkakewa to ne a gaba Allah ta'ala yace da su wasu kurna ma yi tulafi buyuti kunna kuma kurunga tuna abin da ake tilawarsa fi buyuti kunna a cikin gidaddajinku ko kuma a cikin ɗakunanku min ayatin lahi na daga ayoyin Allah wal hikima da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah kana aliman hakima inna Allah kana latifan khabira lallai Allah ya kasance mai tausayi ne ga bayinsa kuma mai ba su labarin abin da suke aikatawa wato wannan yake nuna cewa da aka ce mata su tabbata su lazumci zaman gidajensu ba kuma wannan yake nuna kawai su miƙe kafa su tashar holiya suna abin da suka ga dama a gidajen mazajen ba ko kuma su miƙe kafa suna karkata zuwa ga abin da yake babu tarbiyya a cikinsa A'a abin da ake so mace ta mai da gidanta ya zamanto makaranta wata jami'a ce da ake karanta ayoyin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikinsa domin cikin karanta littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama a ne haske yake sauka zuwa ga al'umma a nan ne shari'a take dabaibaye zukatan al'umma a nan ne ake samun nutsuwar gudanar da rayuwa a nan ne ubangiji mai girma ɗaukaka yake yaɗa albarka a cikin zuri'ar wannan gida ɗin shi ne allah ta'ala a nan yake magana da matan babban gida matan annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da cewa sakon ya game dukkanin ragowar mataye da suke gidaddajinsu allah ta'ala ya ce da su wadda kurna kuma ku ringa ambaton ko ku ringa tilawa ko ku ringa tina ma yutula irin abin da ake karantawa a nan wajen Allah ta'ala sai kawo kalmar tilawa din bina'an alal jahala wato ya ce ma yutula abin da ake karantawa ba a faɗi mai karatun ba a'a mai karatun shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma ya zamanto mai karatun shine annabi da mala'ika jibril domin da yawa daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna zaune a ɗakinsu suna zaune a cikin ɗakinsu mala'ika jibrilu yakan zo ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallama ayoyin alkur'ani saura kaga kenan abinda wanda yake karanta din ko dai annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma mala'ika jibril shi yasa zamu ga nana ummu salama hindu bint abi umayya tana ba mu labarin cewa suratul ma'ida ta sauka ne a ɗakinta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune a ɗakin ta Allah ya saukar masa da suratul ma'ida kaga mala'ika jibril ya zo ya karanta masa a lokacin yana zaune a ɗakin ta saboda haka wannan shine ma yutula fi kunna. lafazin buyut da Allah ta'ala ya kawo a nan wajen ya kashi da siga ta jami'i dan ya nuna maka cewa matan annabi sallallahu alaihi wa alihi kowace cin gashin kanta take kowace akwai gidanta saboda haka nan sallallahu alaihi wasallama bai hada mata a gida wuri daya ba kowace akwai gidanta sai dai katon compound ne wannan gashi gifarta wannan gashi gifarta wannan gashi gifarta kuma malamai suka ce wannan shine abin da yafi dacewa ga mai iko idan yana so ya hada mata sama da daya kowace ka bata yancin ta ka bata gidanta domin su mata suna da wasu ɗabi'u suna da wasu al'adu suna da wani privacy irin nasu galibi tun da harka taka hada mace da mace a ƙarƙashin igiyar aure harka ce ta rigegeniya da sabo, wato harka ce ta gudun ya da kafar wani wata tana so ta wata to a ida su mata sai kansu sun san kansu wata tana kallon ƴar uwarta mace da ta hada ido da ita ta san wannan ta fi ta wayo ta san wannan ta fi ta iya kula da miji ta san wannan ta fi ta iya tsafta ta san wannan ta bi ta iya kwalliya ta san waccan riga ta fi mata kyau fiye da ita wannan zai janyo mata damuwa sai kaga kishi na ba gaira ba dalili yana ƙara haɓaka amma idan kowace tana cin gashin kanta kowace tana da privacy dinta kowace tana da inda take rayuwa kuma kake rayuwa da ita a wannan wajen wani al'amari na rayuwa ya iya haɗa su su hada lokacin sallah su hada lokacin ziyara su hada lokacin wani sha'anin gida haka kurin wani lokaci a hada conference na gida a hadu a tattauna wannan babu laifi gama dukkaninsu sun fi samun comfortability idan aka ce kowace ta daban ta daban gidan ta daban saboda haka idan ka zo gidan tana jin cewa mijinta ne kadai ya zo wajenta ah. amma idan ka kwa mu su a cakuɗa suke ga ɗakin wannan a bangaren gabas ɗakin waccan a bangaren yamma don ka shigo sai wata ta rasa wai mijin na wace ce ah. tana ji tana gani sai ta yi shiyarin da miji wannan kuma yana motsa musu kishi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kowace mace gida ɗaya ya bata saboda haka amma akwai babbar shigifa wannan ga bangaren ta wannan ga bangaren ta shi yasa a nan wajen Allah bai ce fi baiti kunna ba wato a gidanku sai ce fi buyuti kunna a cikin jinsu. kuma kowace wannan aya sai ta nuna mana cewa kowace ta rabauta da falalar wahayi an gane wato kowace ana karanta alqur'ani a gidanta kowace ana saukar da alqur'ani a gidanta ina fata mun gane wannan shine ma'anar fi buyuti kunna a cikin gidaddajin min ayatin lahi na daga ayoyin Allah wal hikma da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa wa sallam wannan aya da take gaban tana daga cikin ayoyi da malamai suke kafa hujja da ita akan cewar lallai shi alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ne guda biyu waɗanda suke tafiya kafada da kafada da juna baka isa ka rarrabe ɗaya gabarin ɗaya ɗin ba in kana so ka fahimci addini da kyau to sai ka karanta ayoyin Allah ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wurare da dama Allah yakan ambaci ayatihi wal hikma yace ayoyinsa da kuma hikima kamar ayat da ke cikin suratul jumu'a Allah ta'ala yake cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma a nan wadan ya hada alkitabu da alhikima laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina ba wannan ba ayat da take cikin suratul bakara. rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim nan ma ubangiji mai girma dauka ya hada ayatullahi wal hikma malamai suka ce duk inda kaga an ambaci ayatullahi wal hikma ko alkitabu wal hikma ana nufi da alkitab din shine alqur'ani alhikima din kuma shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan aka ambaci alhikima kadai aka yi shiru to ita kuma ta haɗe dukkanin ɓangarorin ilimin ilimin ayoyin alƙur'ani da ilimin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala yake cewa tu'tul hikmata man tasha ko yu'til hikmata man yasha Allah yana bayar da hikima ga wanda ya ga dama alhikima anan wajen shine ilimin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba yadda za a yi ka iya addinin musulunci ka bauta wa Allah irin tsarin yanda yake so a bauta masa sai ka haɗa bautar nan da littafin Allah da sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama da koyarwa annabi sallallahu alaihi wa a ɗaukakiya ya sauka balaraban littafi ne da yawa daga cikin larabawa waɗanda alƙur'anin ya sauka a wajensu su kansu ba sa iya gane sakon Allah na alkur'ani din har sai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama me Allah yake nufi da aya kaza to wannan tafsirin da manzon Allah yake musu gaya musu ma'anar da Allah yake nufi da aya wani shine al-hikma ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa zaka ga musulunci akwai hukunce hukunce da dama waɗanda ga kuma musulunci ne amma ba su zo a cikin Alƙur'ani ba dole sai ka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam za ka samu hukunci hukuncen yasa sai ka sha mamakin mutanen da suke dagewa suke dogewa suke kafewa akan wai su Alƙur'ani kadai ya ishe su babu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalilai na hankali da na ilimi ba zai taɓa karɓar wannan ba kuma a cikin maganganunsu za ka ga akwai tufka da warwara za su ja maka aya su maka bayaninta kuma sun hana a saurari bayanin manzon Allah akan wannan aya. shi ko bayanin manzon Allah akan ayar shine alhikima din ina fata mun gane wannan akwai hukunce hukunce da dama da suka sauka wanda in ba cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka koma ba za ka gane yadda hukunci yake ba a cikin suratul baqara ubangiji bai da kai na cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakum almayt maut in taraka khayran lilwasiyati lilwalidayni lil wal aqrabin Allah ya wajabta muku in ɗayan ku zai mutu ya rubuta wa iyayensa da ƴan uwansa wasiyar dukiya a ba su wani abu a cikin dukiyarsa amma daga baya sai Allah ya saukar da ayoyin rabon gado Allah fi auladikum yasaftunaka qulillahu yuftikum fil halal waɗannan ayoyin rabon gadon da Allah ya saukar a cikin suratun nisa sai ya zamanto yanzu iyaye ba su da haƙƙin wasiya sai haƙƙin gado mazala sai bayani yadda za a gane dalla-dalla ya ce inna allaha qad a'ata kulli bi haqqin haqqahu ala fala wasiyata li warithin Allah ta'ala ya raba gado ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa daga yanzu duk wanda yake da gadon ɗan adam to ba za a yi masa wasiya ba Ɗanka ba za ka yi wasiya ka ce a cikin dukiyata in na mutu a bashi kaza ba saboda yana da gado mahaifinka ba za ka yi wasiya ba mahaifiyarka ba za ka yi wasiya ba in yan uwanka za su ci gadon ka baka da ƴaƴan da suka hajabce suka barin cin gadon kuma ba za ka rubuta musu wasiya ba wannan sai a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka samu wannan haka ga hukunce-hukunce nan masu tarin yawa yanzu waɗanda suke cewa ba za su ba sa amfani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su alkur'ani kadai ya wadatar da su to sai ka tambaye su ana yin salloli guda biyar a yini akwai sallar azbahi wacce take da raka'a guda biyu akwai sallar azhar raka'a hudu akwai sallar la'asar raka'a hudu magariba raka'a uku isha'i raka'a hudu sallah guda biyar a yini da ake yi a kawo ayar da tace sallan nan guda biyar ce duk alqur'ani aka ayar da tace wa aqimu khamsa salawat amma akwai ayar wa aqimu salata wa atu zakata wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata aqimi salata li duluki ash-shams ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ayoyin al-qur'ani kadai abinda suka ce a tsayi da sallah din ina fata mun gane wannan to amma ina aka raba su suka zaman to guda biyar sai ka koma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kaga kenan bilisanil hal ko da ko bilisanil maqal ko sun ki ko sun so suna bin sunna ina fata mun gane wannan dan ba za ka addini ba sai ka bi sunna kamar kamar bautar Allah ne duk wanda ka gani a asabawan bawan Allah ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda saboda haka kowa da ka gani yana sujjada ga Allah subhanahu wata'ala ko ya ki ko ya sani ko bai sani ba Ya yatafayyu zilaluhu anil yamini wa shama'il sujjadan lillah zaka ga inuwar ta fada dama ta fada hagu wannan inuwar in ta fadi sujjada take ga Allah to haka ita ma sunnar ko ka ki ko ka so sai ka bi sunnar raba sallah da kai gida biyar wannan sunna ne ba ayar da take cewa sallolin nan guda biyar ne a cikin alkur'ani mun gane wannan sannan ba ayar da ta ambaci adadin ba ayar da ta ce sallar asbahi raka a biyu ce ko magariba raka a uku ce ko azahar da la'asar da isha'i raka a hudu ce ka ayar da ta faɗi wannan wanda zai fito da jahilcinsa a cikin su shine wanda zaka ji abu baki ya ce to ai a farkon suratul fatir ubangiji ta'ala ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna sallar asbahi wa salata sallar magriba wa ruba sallar azhar da al'asr da isha'i to kaga nan wajen ka nuna duniya ce kai tantirin jahili ne dan abinda Allah yake ja'ilul mala'ika ba ja'ilus salawat ba yana magana akan mala'iku kai kuma ka bankara nafsi ka dauko ka mai da shi magana akan sallah uli ne hatin ma'abota fuka-fukai da Allah sallah kuke gare ta ko raka'o'i eh ita raka'o'i gare ta ko kuke ina ba ta mun gana wannan so daidai da ayyukan sallar ba dukkan su su bane ba Allah ta'ala ya ambata cikin alkur'ani in ka ce an ambaci tsayuwa a qimis sala in ka ce an ambaci ruku'i warka ma'ar raki'in in ka ce an ambaci sujjada wasjudu lillahi wa abudu to dagowa daga sujjada kuma dagowa daga ruku'i na ka ambace su kaga ya kamata da aka ce warka'u ma'ar raki'in daga ranar da kai rukuri har ka koma zuwa ga Allah ka rinka tafiya a dubbuke tun da Allah ya kai rukuri bai ce ka dago daga rukuri ko ba haka ba wasjudu lillahi wa abudu ko yin sujjada ga Allah to ba ce dago daga sujjadar ba in dai zaka dauko to kai sunna dole sai kai aiki da hadisi lokacin daukowa din sannan akwai salawat na nafila duk da ji wani yana cewa wai ana ta wahalar da mutane kawai abinda aka ce azumin wata ramadan kawai an zo an kaga mutane suna ta shan yunwa a sa su azumin litinin da alhamis a sa su azumin sha uku a yamu sha uku sha hudu sha biyar ga kowane wata fitu shawwal kaza wannan duk wahalar da mutane saboda shi alqur'ani kawai azumin wata ramadan ya ce ai to kafin mu zo kan alqur'ani ya ce azumin wata ramadan mu ƙara gaimawa da matsalar sallah idan mutum ya mutu me ake yi masa salatul janaza to duk alqur'ani daga Fatiha sa hannasin sa ka kawo inda Allah ya ce a mutum sallar janaza ga alaran mu'mina ina alaramma abdurrahman wannan satin ya gama rubuta alqur'anin sa na biyu ga yana tambata matashi kuna gani ko aure bai yi ba ko akwai abin nan ko akwai ayat da ta ce a yi salatul janaza cikin alƙur'ani gwani malam nafiyu eh ko Allah ya ba alƙur'anin nan to kaji malam ma ga gwani shi ma mata abadan kaga shi aka kan ba a yi masa sallama to kaga dole sai ka dawo min sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a satin da sati biyu baya da suka wuce muna kasar Nijar a garin Difa sai muke tattauna wannan matsalolin a wajen karatu sai dan uwa babban liman masallacin Usman bin Affan dake Difa Malam Salisu sai yake ba mu labari sai yake cewa a nan garin akwai wani bawan Allah a lokacin da muke karatu yace yana ma sa ran cewa yana masallacin nan yace da wannan aqidar yake bi sai mahaifinsa ya rasu da sassafe sai zo ya kira limami sai ce masa ai baban ya rasu za a yi masa sallah sai man ya ce a aini ba zan masa sallah ba dan ban ga sallar jana'iza a cikin alkur'ani ba je ka sai ka binciko ta ka kawo ta sai ai masa sallah yayi ta jira yayi ta jira yayi ta jira da yamma ya ga gaya kuwa baban za ta lalace sai ya zo ya saka kuka ce dan Allah ku taimaka mun wallahi na yadda addinin ku shine addini ku fara yi wa bana sallah sannan aka yi masa sallah kuma ya zo ya yadda da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da rayuwa da ita cewar alkur'ani abinda ya ce a yi shi ne azumin wata ramadan to shi ma wannan idan jadal kake so a yi sai mu gaya maka cewa ai duk cikin Alƙur'ani ma babu inda allah ya ambaci azumin wata ramadan sai dai ƙarina amma a zahiri babu abinda Allah ta'ala ya ce shahar ramadan allazi unzila fihi Alƙur'an. in dai wata ramadan ne kawai alqurani abinda ya bada labari wata ne wanda aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa. sa in kuma za ka fassara da faman shahida min kuma shahara falliya sun duk wanda ya ga wannan watan a cikinku wane wata ne dole sai ka koma sunna ita ce za ta gaya maka wasu mu ramadan watan da ake nufi shine watan ramadan amma alkur'ani shi kawai ya ambaci watan ramadan ne a wajen azumi ko a wajen saukar da saukar da alkur'ani ina fata mun gane wannan saboda haka ba yanda za a yi kai ka ce kana da almajirai da ka tara su a gabanka kana karantar da su addini suna fahimta kuma ka ce annabi ba shi da almajiran da ya karantar da su addini in har ka yadda annabi yana da almajirai da ya koyar da su ya aurar da su ya aura a wajensu ya gaya musu ya umarce su ya hane su in har ka yadda akwai wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce sunna dan in aka ce alhadith a yaran malaman hadisi shine abinda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama min qaulin aw fi'lin aw tafrir abinda ya fada ko abinda ya aikata ko abinda aka yi a gaban sa bai hana ba hmm. wannan ita ce sunna din sannan in har kana da imani ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama annabin al'umma ne to da mu da kai mun yi tarayya akan wani al'amari idan gane da annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikar halitta Allah bai taba halittar dan adam da ya cika masa halittar sa halkan wa khuluqan irin manzon Allah ba ta fuskar halitta da fuskar dabi'a shi isa alqur'ani yace masa wa innaka la'ala khuluqin azim akwai qira'ar wa innaka la'ala khalqin azim in ka ɗauki ƙira'ar jumhur wa in naka la'ala khuluqin azim lallai kai ya ma'aikin Allah ka fi kowa halayya na gari wa in naka la'ala khalqin azim ta fi kowa cikar halitta hassanu ɗan sabit abin da yake cewa kenan wa ahsanu min kalam tadidun nisa'u wa ajmalu min kalam tara qattu ayni wa ahsanu min kalam talidun nisa'u kulikta mubarra'an min kulli aibin annaka kad kulikta kama tasha'u yace in dai kyakkyawan mutum ne mai cikar halitta ido na bai taba ganin irin ka ba ya ma'aikin Allah sannan in mutum ne mai kamala da cika da lafiya wata mace ba ta taba haifar irin ka ba ya ma'aikin Allah ya ce kulikta mubarra'an min kulle aibin an halicce ka Allah ya barrantar da kai daga dukkanin aibu ka naka kad kulikta kama tashaw kai ka ce kai aka ce zaɓi irin halitta da kake so a yi maka tambar kai ka halicci kanka a ce yi kanka da kanka za ka bar wani gidi to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to me nake so in ce anan da na kawo wannan kwatancan in har ka yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafiyayye ne ta fuskar halitta to ka san cewa lalle yana magana kenan in ku har annabi yana budar baki ya magana to magana sai ta ce hadisin da kake cewa babu kuma alqur'ani ya tabbatar da cewa annabi yana yana magana yas'alunaka yas'alunaka guda 12 ta zo a qur'ani yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anil mahidi qul huwa adha yas'alunaka anil yatama qul yas'alunaka anil anfal duk waɗannan yas'alunaka yas'alunaka din yas'alunaka anil khamri wal maisir sai alqur'ani yace masa qul fihima akwai qira'ar qala fihima alqira'atani kan ruwayataini duk inda aka samu qira'a guda biyu kamar tana wakiltar ruwaya guda biyu ne can aka ce ƙulfi hima faɗi cewa a cikinsu akwai ismin kabirin wa manafi olinna sai wata ƙira'ar ta abu amsa zo sai ta ce ƙala bihi hima ismin kabirin wa manafi olinna wato ya amsa wancan kiran da aka ce ƙul shi kuma ƙala ya faɗa ɗin to wannan abin da ya faɗa ɗin shi ne sunna ba ta mun gane wannan to shi ne sunna saboda haka alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayi ne guda biyu waɗanda suke tafiya kafada da kafada da juna ba za ka taɓa bautawa Allah da ɗaya ba ka ce ka bar ɗaya kuma ka iya yin ibada kuma haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya kira sunna da cewa wahayi ce kafin ma annabi ya kira sunna da cewa wahayi ce Allah ya gaya mana duk maganar da za ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ce wa ma yaqifu anil hawa in huwa illa wahayin yuha mazala ba irin ka bane dan san zuciya ba irin ka bane ba ga kotari dan kauye jahili shi duk abin da ya faɗa ba san zuciyarsa ya faɗa ba wa ma yanzu kwanin hawa in huwa illa wahayi yuha maganar mazala tana da control duk abin da ya faɗa Allah ne ya ba shi damar ya faɗa da haka duk abin da ya faɗa ibada ce addini ce Sabbai suka zo suka samu ubayyu dan ka'ab yana daga cikin masu rubuce maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam tadwinus sunnah suka ce muna ganin ka ringa kulawa da yanayin annabi in yana magana ba komai kamata ka ringa rubutawa ba don wani lokacin annabi zai iya faɗan magana cikin raha su a ganin suna ganin wannan kamar ba addini ba ne wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya faɗar magana cikin fushi to bai kamata a rubuta ta ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ubay ya ce duk abin da ya fito daga na in dai na furta shi kuturu in dai ni na furta shi rubuta shi wallahi la aqulu illa haqqan ba irin ragowar bakin mutane ba ne bai ce wala ba na faɗin magana sai wacce take gaskiya mun gane wannan watar wayar la aqulu illa wahyan duk abin da na faɗa wahayi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi sa za ku ga ba wani mutum da Allah ya gina masa rayuwa mai daɗin karantawa irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tarihin manzo Allah abu ɗaya yake a fefe saboda duk abin da ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi ne ibada ne koyarwa ce karantarwa ce tarbiyyantarwa ce zuwa ga al'umma amma ni da kai a ce a ɗauko tarihin mutum daga farko har ƙarshe wallahi wani abun ba zai faɗu ba wallahi wani abun ba zai faɗu ba saboda akwai aibuka da yawa a ciki wani shakiyin abokina da muka yi secondary school da shi sai ya aiko min hoto na ina wannan majalisin ina zaune akan kujerar tafsiri sai ya dau hoton sai hada da wani hoton mu muna senior secondary school SS1 na sha irin askin nan kalot sai ya hado sai ce kamar ba kai ne wannan ba sai ce kamar ba kai ne wannan ba to ka binciko wannan ai akwai matsala ko ba gaskiya ba amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama komai nasa rawaitowa ake dan babu aibu a ciki shi sa za a rawaito maka rayuwarsa da matansa a rawaito maka rayuwarsa a gidansa a rawaito maka rayuwarsa da sahabbansa a rawaito maka shiga ban dakinsa a rawaito maka fitowa daga ban dakinsa a rawaito maka wankansa a rawaito maka koyarwarsa a cikin komai sallallahu alaihi wasallam saboda shi role model ne mm. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana komai na manzon Allah in za ku kwaikwaye shi za ku ga abu ne mai kyau mun gane wannan to shi sa a nan gwadon Allah ta'ala ya ce wadkurna ma yutla fi buyutikunna kuma ku ringa ambaton abin da ake karantawa a cikin ku ya ku matan manzon Allah min ayatin lahi wal hikima na daga ayoyin Allah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isa zaka ga gidan manzon Allah jami'a ce suna na Aisha manya-manyan malaman jami'a ne profesoshi ne na jami'ar musulunci komai a wajensu ake koya abinda ma annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai iya bayanin sa filla filla ba dan hukunci ne da ya danganci ɗan uwa mata su tunda ya karantar da su sai su wakilce shi wajen karantarwa Hamna bintu Jahash ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce masa ya maikin Allah na zo ne a koyar da ni yaya mace za ta yi wanka in ta samu tsarki daga jini mazala ya da ita an azulatil kurs wa ina koyar da ke ki je ki amfani da auduga da turare ko walmis da turaren miski sai ta ce to kai ba a mu ya zan amfani da shi ya ma'aikin Allah sai ce da ita an a asarar dam inda jinin ya zo ki je ki sa auduga da turare ki goge wajen ki wanke sai ta kara cewa kai kamar yaya na na aisha tana wajen sai ta kama ta tace ke da Allah mu shiga daki wannan ba al'amarin abu ne ta je ta koya ba dai. kaga wannan jami'a ce sabon annabi sallallahu alaihi wasallama haka za su zo su samu matan annabi su tambaye su me manzon Allah yake yi a cikin gidansa saboda wannan ka'idar wa furna ma yusula fi buyutikum min ayatin llahi wal hikma ce me manzon Allah yake yi a gidansa su ce masa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi mihnati ahlihi in manzon Allah ya shiga cikin gida lokacin sa gaba ɗaya na iyalansa ne ya zauna ya tattauna da su ya ji damuwarsu ya ji shawarwarinsu ya siyar musu da aidiya su gaya masa damuwarsu ya ba su shawara su tambaye shi ilimi ya ba su fatawa su ce ga abin da suke so ya ba su abin da zai gyara musu ya gyara musu in suna aiki ya taya su aiki ya kyakkyawar mu'amala da su har tsere irin wasan tseren nan annabi sallallahu alaihi yana yi lokacin da nana Aisha ta zo tana amarya bayan an yi hijira in aka buga tsere sai ta wuce annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an shekaru ta samu istikrar a gidan miji ka san da ba mace in ta yi aure ta samu kwanciyar hankali to fa iza anzalna alai alma a hitazzat wa rabat nan da nan sai ga ta yi kyau ta yi kiba ta yi jiki idan aka buga tsere sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta saboda yanzu ta yi jiki duk suka gaya mana shi ne nake ahalihi cikin hidimar iyalansa yake suka ce da an kira sallah kuma shi ke nan sai rabu da mu sai fito sallah me yasa aka rawaito wannan domin mu kwaifaya mu sashi a cikin ɗabi'ar amma wani yanzu yana nan da ya shiga cikin gidansa fi mihinati jawwalihi ba wanda yake da hidima sai wayarsa awa biyar yana chat ya awa uku yana duba tiktok matar tana zaune a gefe bai ma san Allah ya ta ba ta yi wanka saboda kai ta sa gazal saboda kai ta sa baki da jagira ga turaren humra ga miski yana tashi diddan kai amma ta zo ka juya baya kuma ka tafi kan waya kuma duk duniya ba ta da kowa sai kai ka rabota da kowa don ta rayu da kai kai kuma ka kika ba ta lokacinka bai na amfanin wannan to an rawaito maka wannan ne domin ka san wannan a ƙarshe ubangiji ta ce, inna Allah kana latifan khabira lallai Allah ta'ala ya kasance mai tausayi ne ga bayansa saboda tausayinsa ga bayansa shine yake karantar da su abinda za su samu rahamar Allah saboda tausayinsa ga bayansa shine ya karantar da matan annabi sallallahu alaihi sallama, yadda za su gina kyakkyawar rayuwar aure saboda ka kema da aka karantar a gidan annabin nan ki ɗauka ki sa shi a rayuwarki na aure wannan tausayin Allah ne zuwa gare ki ya ka wannan ne dan ki samu rahamar Allah khabiran kuma ubangiji mai girma ɗaukaka, mai bada labari ne a kan abinda bayi suke aikatawa daga nan sai ayoyi na gaba إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما kafin tafsiri gida rediyon da za a dinga sanya karatun shine municipal fm 95.3 za a ringa sa wannan karatu da karfe tara na safe zuwa goma na safe kaga kayi wanka kana hanyar zuwa ofis sai ka ji abin da muka yi in ka zo nan ba kuma kafin ka tashi ka kara ji kenan insha hadisi ya zo a cikin musnad na Imam ahmad ibn hanbal haka an nasa'i Allah ji kansa da rahma ya fitar da hadisin a cikin littafin sana al-mujtaba ko as-sunanun nasa'i ruwaya tiryan tiryan wacce ta take zuwa ga ummu salama hindu bintu abi umayya matar annabi sallallahu alaihi wa sallama annaha qalat lin nabi sallallahu alaihi wa sallam nana ummu salama taje tace da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nabi ya kai annabin allah mali asma'ur rijalu yadhkuruna fil qur'an ya akai ko da yaushe sai in ji sunan maza ake ambata a qur'ani ko in an tashi wani ba da hukunci sai ambace shi da ta'birul muzakkar kamar sakon kai tsaye zuwa ga maza yake zuwa dan in an tashi sai dai mu ji an ce ya ayyuhal ladina amanu allazina amanu kuma jam'u muzakkarus salim ne ina fata mun gane wannan jam'i ne na maza in an tashi sai a ce inna allaha yuhibbul muhsinina al muhsinina jam'u muzakkarus salim ne tace to ya sa ake yuzkaru yuzkaruna fil qur'an me yasa ar-rijalu yuzkaruna fil qur'an maza kawai muke ji ana ambata a cikin alqur'ani mu mata ina jakadancin mu wal nisa'u la yuzkarna mata kuma ba a ambata su inna Allah ta'ala kataba al-zirata ala nisa duk mace da ka sani Allah ya halicce ta da kishi saboda haka ita yanzu wannan ta'abirin na ya ayyuhal ladzina amanu ina na mata ina mata mun gano wannan ta fi so ta ji idan an ce ya ayyuhal ladzina amanu maza to kuma ce ya ayyuhal ladzina amanna daga cikin mata kenan waɗanda suka imani mata fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da wannan ayar yace innal muslimina lallai musulmai maza wal muslimati da musulmai mata innal muslimina al muslimina wannan jam'u muzakkarus salim ne wanda yake a alamar kasantuwarsa jam'u muzakkarus salim shine zuwansa daya domin jam'u musakkar salim yun sabu wa yi jarro biliyayi wa yi rufa'u in har ya zamanto wato da nasaba ya zo to ana gane nasabarsa da kisrarsa ta hanyar sa masaya amma idan da rufu'a ya zo ana gane shi ne ta hanyar sa masa a madadin a ce al-musulmina sai a ce al-musulmuna to anan wadan ya zo da jam'u muzakkar salim mansubul biliyayi saboda mai saboda kalmar inna ta rigaye shi shi kuma kalmar inna ita dama ɗabi'ar ita inna idan ta shiga cikin labari tun sabul mubtada wata turfa'ul khabar ƙa'ida idan ta shiga cikin labari sai ta sanya mubtada ɗin ya zamanto mai fataha khabarun kuma ya zamanto mai rufu'a ina fata mun gano wannan inna allaha kaga allaha mansubun bil fathati adh-dhahira fi akhirih Annahu mufrad mansubun bi inna kenan gafurun kaga kuma wannan marfu saboda khabaru inna ne ina fata mun gano wannan to saboda haka innal muslimina lalle kaga musulmai maza wal muslimati da kuma musulmai mata shi kuma anan wajen jam'u muannasus salim ne shi kuma jam'u muannasus salim ana yi masa fataha ko a yi masa kisra ne da alif ina fata mun gano wannan shi sa aka ce almuslimati a nan wadan wal mu'minina da mummunai wal mu'minati da kuma mummunai mata to ku kula a nan wadan sai Allah ta'ala ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wannan sai ya nuna mana cewa ashe musulunci daban imani daban musulunci ita ce kofa ta farko da ake buɗe wa ɗan adam daga nan kuma sai ta ayyukan da za su samar masa da imani ina fata mun gane wannan shi sa kofar farko da za a gane cewa kai mai imani ne shine ka musulunta amma duk ayyukan da za ka yi in dai ba musulmi ba ne ba kai ko da ayyuka ne irin na imani ba su da amfani saboda babu musulunci ina ba ta mun gano wannan saboda ka'idar fadin Allah ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min inna ad-dina inda Allah al-islam saboda haka musulunci shine kofa ta farko to da zarar an samu musulmi kuma to yanzu sai kuma a fara ayyukan da za su sa a kira wani da suna mumini shi sa a nan wajen Allah ya ce indal musulmina wal muslimat sai ce wal mu'minina wal mu'minat kaga da abu guda ɗaya ne ai da ba zai kawo ba shi sa da larabayan ƙauye suka zo suna magana cewa mun yi imani Allah ya ce a'a kun dai musulunta amma sai kun yi aiki za ku zama so masu imani qalatil a'rabu amanna mazauna kauye suka zo suka ranga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafafa cewa mu fa mun yi imani kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah lam tu'minu bukun imani ba walakin qulu aslamna sai dai ku mutu baki ku ce kun miƙa wuya kun shiga musulunci amma maganar cewa kun yi imani ba ta taso ba sai kun yi aiki inda a ce kuna da imani ɗin ai da ba ma za ku ba ku rinka kafafa da imani ba. malaika jibril a cikin hadisu jibril da zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa Ya yace ni anil islam ba ni labari dangane da musulunci kaga bayan an gaya masa musulunci sai kuma ya ce akbir ni anil imani. ba ni labari dangane da imani kaga wannan ma yana nuna maka imani daban wato musulunci daban amma musulunci shine kofa ta farko da ake shiga kafin a samu imani za a iya samun musulmi yana da sunansa musulmi amma ya aikata ayyukan da za su warware masa imani za su nuna cewa ba shi da imani ko imani ya ƙaura a zuciyarsa a wannan lokaci ɗin in aka ce al'iman ana nufin a tasdiqul mahab gaggatawa ta kai tsaye cikin duk abin da Allah ya umarni ko ya hana to lokacin da Allah ya ce kada a yi kaza sai wane je aikata wannan abin to kaga wannan lokacin ya cire makansa wannan kariya ta imani inda yana hararo haramcin aida ba zai aikata ba wannan shi yasa hadisi yazo a cikin sahih bukhari hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda haka imam muslim ya fitar da shi a ruwayar abu huraira Allah ya kara masa yadda su kuma malaman Allah ya ji kansu ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci ba zai yi zina ba a lokacin da yake cikin zinan nan alhalin yana da imani yau da aka sai an cire masa wannan imani din sannan don inda yana cikin yi din ya san akwai imanin da zai hana shi wannan ai kaga ba zai yi ba to amma ai kaga yanzu rigar imani aka cire masa amma bintifa rigar musulunci tana tare da shi ayyukan sabo sukan iya barin mutum a cikin musulunci amma kuma za su iya raba shi da imani ayyukan da'a sukan tsara haɓaka imani ne liyar zadu imanan ma'a imanihim don Allah ya ƙara musu imani ɗoriya a kan imani ina fata mun gane wannan to shi kuma imani yana ƙaruwa da sa'a ta hanyar kiyaye dokokin Allah wayan kusu bil ma'asiya yana raguwa ta hanyar saban ubangiji mai girma ɗaukaka saboda haka duk wanda yake saba wa ubangiji mai girma ɗaukaka ko da ba yanda za ka yi sunansa musulmi eh sunansa musulmi amma shi ya san a musulmi ɗin akwai waɗanda suke gabansa akwai wanda suka bi shi balle har ya zo ya ringa takama da cewa wai ai imani tsoron Allah a cikin zuciya yake to wannan shi ke nuna ma ba shi da ma imani din inda akwai imani akwai tsoron Allah a zuciyar ai da baka aikata abin da kake aikatawa ba da baki aikata abin da kika aikata ba balle har ki kafa hujja da cewa wai tsoron Allah a zuciya yake in har akwai samura akwai dan itace tsoron Allah a cikin zuciyarki ai ya kamata a ganshi a cikin ayyukan ki ina fata mun gane wannan a gaba ubangiji ta ala ya ce wal qanitina da kuma waɗanda suka zamanto masu tsa'a da Allah a cikin maza wal qanitati da masu tsa'a ga ubangiji mai girma ɗaukaka a cikin mata akan ce al-qunut a cikin alqur'ani ana nufin as-sa'atu fi sukun wato waɗanda suke bautawa ubangiji mai girma ɗaukaka cikin nutsuwa ba waɗanda kawai suke bauta Allah cikin baragada da yanda na ga dama ba a'a suna samarwa kansu nutsuwa wajen bautar ubangiji mai girma ɗaukaka wannan shine al-qunut kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake faɗa a ayat da ke cikin suratul Zuma. Allah ta'ala ce an huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahzaru al-akhirah wa yarju rahmat ka bani labarin mutumin da ya zamanto qanitun ana al-layl ya tsayar da tsawon dare gaba ɗaya cikin bin Allah subhanahu wa ta'ala sajidan gai can yana sujjada wa ƙa'iman gai can yana tsaye na tilawar alƙur'ani ya al yana jin tsoron abinda zai iya haɗuwa da shi a lahira na azabar Allah Wayar yarju rahmat rabba, kuma yana kwadayin rahmar ubangijinsa mai girma ɗaukaka. ya kake tsammanin rayuwar wannan mutum ga rayuwa ce wacce take mai kyan gaske haka ayat da ke cikin suratul rum ubangiji mai girma da kuka ce Walahu, man fis samawati wal ard kullu lahu qanitu duk halittar da ka sani a cikin tsammai da ka sai halittar Allah ce kullun lahu qanitu dukkanin su masu da'a ga Allah ne kisa a cikin suratul maryam Allah yace ce dukkanin su za su zo wa Allah a yin gobe alkiyama a matsayin bayan Allah in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ati yawm alqiyamati Ko kowannen su zai zo wa ubangiji ala shi shi kadai a matsayin bawan Allah ba wanda zai je yin gobe alkiyama yake shi ba mai bautar Allah bane ba kowa mai bautar Allah ne sai dai a cikin masu bautar Allah akwai masu saban Allah akwai kuma wanda suka bi shi yanda yake so haka a ayar da ke cikin suratu ali imran Allah ta'ala ya kira na na maryam ce mata ta bauta wa Allah ya maryam muqniti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in muqniti li rabbiki mana ki zamanto mai da'a ga ubangijinki mai girma daukaka haka a ayat da ke cikin suratul baqara Allah ta'ala ce wa qumu lillahi qanitina ku tsaya tsayin daka kuna masu bautar ubangiji mai girma daukaka to wannan shine al-qunut wato shine da'a ga ubangiji mai girma daukaka waɗanda suke irin wannan hali din sannan a gaba ubangiji mai girma ɗauka ce wa sadiqina da masu gaskiya a cikin maza wa sadiqati da masu gaskiya a cikin mata mana waɗanda suke da gaskiya a cikin zancensu suke da gaskiya a cikin mu'amalarsu suke da gaskiya a cikin rayuwarsu waɗannan su ma suna da kusanci da ubangiji mai girma ɗauka mazansu da matansu wannan yake nuna mana cewa lallai gaskiya wata ɗabi'a ce mai kyau da ake so bawa ya sufantu da ita Allah yana alfahari da ita yana matso da bawa kusa da shi ga shi bai gushe yana ambatar kyawawan ɗabi'u da halayya ba sai da ya ambaci masu gaskiya a cikin maza da masu gaskiya a cikin mata hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga riwayar abu huraira Allah ya kara musu da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake alaikum bisidqi ina horon ku da ku ringa gaskiya ku ringa sa gaskiya gaskiya a cikin maganganunku ku ringa sa gaskiya a cikin mu'amalarku fa inna sidqa domin ita gaskiya yahdi ila albir tana shiryar da bawa ne zuwa ga bautar Allah tana kusanta bawa ga ubangiji mai girma daukaka wa innal birra shi fa kiyaye dokokin Allah da biyayyar Allah yahdi ila aljanna yana shiryar da bawa zuwa ga aljanna wa iyyakum wal kadhib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina gargadin ku a hirdin ku da ƙarya fa innal kadhiba domin ita ƙarya yahdi ila al fujur ba abin da take koyawa wa sai saban Allah sai fajirci wa innal fujura shi kuma fajirci yahdi ila an-nar ba abin da yake kai bawa a ƙarshe in ba wutar jahannama ba wala ya zalun rajula ya yusaddiqu wa yataharra sidqa manzo Allah yace mutum ba zai gushe yana gaskiya a cikin zancensa da mu'amalarsa ba waya ta harrar sidika yana kirdadan gaskiya duk inda gaskiya take nan yake duk inda aka kauce wa gaskiya zai kauce wajen hatta yukutaba inda Allah siddika har sai Allah ya sa mala'iku sun rubuta shi a matsayin mai gaskiya a matsayin mai gaskiya kaga fa iya ishi mutum alfahari a ce tashi yin gobe alkiyama a ɗauko takardarsa a ce ina wani siddiqi ina wani mai gaskiya ƙarya aibu ce sa ko jahiliya kafin zuwan addinin musulunci ba su yarda da ƙarya ba komai mushirkin laraba zai iya maka amma ba zai maka ƙarya ba don ya san ƙarya aibu duk mutumin da ya shahara da ƙarya ba a kowace irin mu'amala da shi ko aure ba a ɗauka a gidansa shi sa abu sufiyan lokacin da suke tattauna da kirakal akan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da muna tattaunawa na samu wata gaba daya da zan iya bata annabi sallallahu alaihi wasallam din masa sharri yace amma sai na tana cewa mu fa ba dabi'ar mu bace ƙarya duk wanda ya ƙarya tarihi ya rubuta cewa an taba kama shi yayi ƙarya ya zubar da mutuncin zuri'ar su gaba daya yace to saboda haka sai na gaba inda zan yi dole in faɗi gaskiya sai na faɗi gaskiya akan annabi sallallahu alaihi wasallam Salman al-Farisi yake cewa wallahi ina rantsuwa da Allah kafin shiga ta addinin musulunci kun san shi Salman al-Farisi sai da ya addinai ya leka addinin Yahudu ya leka ya leka ya gani yace kai wannan ba addinin bi bane ba sai ya kamfin ya fita ya zama Kirista ya leka addinin Nasara ya ga shirme da tarkace gashi ba aya ba hadisi ya ga shirme da tarkacen da ke cike yace ka wannan Allah da yake sama ba zai sauka da wannan addinin ba in ma akwai addinin to an bata shi saboda haka ni ba zan bi ku ba sai ya fita ya zo ya ta yawo yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da aka sai da shi a matsayin bawa karshe zo ya shiga addinin musulunci yana shiga addinin musulunci ce ranar da na shiga addini a ranar na samu nutsuwar da na san cewa na shigo addinin rahama daga lokacin ya cire ma makansa suna salman farisi ya koma salman ibn al-islam ya ce ni ku kira da sunan kowa sai da sunan musulunci yace ce Al'abi al-islam walaysa abun siwahu ni ba na ne musulunci ba ni da wani baba in ba musulunci ba wa izabtakharu bi qaisin aw tamimi lokacin da ƴaƴan banu qais da ƴaƴan banu tamim suke alfahari da cewa su ƴaƴan dangin wana ne kamar yanzu ne ka fito daga cikin wasu dangin manyan masu kuɗi ko manyan sarakuna ko manyan 'yan siyasa ka zo kana ce ai mun zuri'ar suwana ne ya ce to wa in bi qaisin aw tamimi lokacin da waɗancan ya'yan kaisu da ya'yan tamimu suke alfaharin su ga gidan da suka fito to ni kuma alfahari na abi al-islam wa laysa li abun siwahu ni kawai babana musulunci ba ni da wani baba in ba musulunci ba yace to tun da yake bai taba yin ƙarya ba kafin shiga addinin musulunci bayan shiga addinin musulunci haka sai na abubakar ya samu wannan shaida ba shi ya faɗa ba don alfahari al'ummar da suka rayu da shi su suka faɗa ƙuraishawa suna mushirkai kafin su shiga addinin musulunci su suka fara masa labari da asidik, ya kai mai gaskiya saboda sun san gaskiyarsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam kaf madina idan ka je suna uku za ka faɗa a gane annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kira shi da suna muhammad ko ka kira shi da suna sadiq ko ka kira shi da suna al'amin ko ka hada sadiqul amin wannan shine sunansa shi sa ake masa karbi da cewa sadiqul masdu mai gaskiya abin gaskatawa sallallahu alaihi wasallam to shine a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yazalu rajula yakzibu mutum ba zai gushe yana ƙarya ba wa ya taharral kaziba yana kirdadan ƙarya yana lullube gaskiya da ƙarya hatta yuktabu inda Allah kazzaba har sai an rubuta shi a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka shi makaryaci ne Allah ta'ala ka kare mu Allah ka nuna mana gaskiya a matsayin ta na gaskiya ka ba mu ikon yi mata sa'a da biyayya Allah ka nuna mana ƙarya a matsayin ta na ƙarya ka ba mu ikon guje mata abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah